to saboda haka yanzu annabi isa ɗan na na maryamu <coughs> me ya faru ورسولا ila bani isra'i ya ce ni jakada ne wato daga cikin bani isra'ila wato manzo ne daga bani isra'ila Allah ya aike ni kuma ni na zo muku wato da ayoyi wato miracle wato daga ubangiji wato shine Allah ga wato ga miracle din kuma ni da kuke gani nan nan wato ina kwaba laka akwai akwai hadisin Ka'ab bin Malik wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo yana tafiya sai suka ce manzon Allah sallam me zai hana ka suranta mana me zai hana me zai hana ka suranta mana siffan wato ka siffanta mana eh, eh, eh, wato ka siffanta mana cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya an ce wata rana kun ga annabi sallallahu saboda miracle din shi akwai ranar da nana ma take kwance ta ce masa manzon Allah an ce annabi Isa ya annabi annabi Yusuf yana da kyau yace eh kwarar yana da kyau a zamanin shi ai yana da kyau sai ta ce sai ta ce to kaɗan nuna mini shi mana in gani ya zan yi in gane in gan shi sai manzo Allah ya rufe hannunsa miracle yana rufe hannunsa da ya buɗe mana na Aisha ta ce da ya buɗe kawai sai ta ga hoton Isa eh, Annabi Yusuf sai ta gan shi da ta gan shi tunda tana kwance ne ta kalli Annabi Yusuf ta kare ma Annabi Yusuf kallo a cikin abin da take kallo sai kuma sai ta kalli manzon Allah ta ce da na ga kyan manzon Allah sai na ce manzon Allah kafe shi sai malaman tarihi suka ce to in an maka tambaya annabi yusuf a zamanin shi babu wanda ya fi shi kyau kaf amma da manzon Allah ya zo ya fi shi kyau sallallahu alaihi wasallam haka malamai suka ce wajen adabul kalam wato ladabban magana ina fata an gane saboda haka akwai annabawa masu miracle saboda haka sai shi annabi isa dan na maryamu sai ya kwaba kasa da ya kwaba ƙasa yana kwaba ƙasan nan shikenan kawai sai ya zama da ita jemage ba ana yin crab a primary school da ba a ce kowa ya je ya yi dan tukunya wannan ya je ya yi dan hoton wanda ba abun nan ba ya yi hoton ko dan shanu ko doki ko wani abu ba ba ana yi ba aina na aisha ma ta taba tana wasa da baby ulu baby ulu irin nasu na wancan zamani irin itace wanda ake dakawa da an muna fita jeji da ku zan nuna muku irin itacen in an daka shi sai a yi daga mutanen ƙasar sham ƙasashen kusan zamanin manzon Allah ana kawo masu mutanen inda suna kawo glass a mutanen china su ma suna zuwa kasuwar sham din nan wannan kasuwar sham ana sassayen kaya wannan ya kawo misir a makka su ma su kawo nasu kasashen duniya sai a kawo masu takun business to tana da baby ulunta hoton baby ulu wanda ta yi sai tana wasa da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo same ta sai ta ah, nana she me kike me wannan sai ta ce a'a baka ji Sulaiman dan Dauda yana da dawaki masu bibbike baka ji wai za ta koya masa shi da Qur'anin ma an saukar masa labarin Annabi Sulaiman nan ana so a nuna muku manzon Allah yana raha da iyalansa yana shiga cikin iyalansa a karatu na baya shi yasa nace muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana shi ta faɗa hadisin nan tace sai wata rana in sa nama a baki na. in sa nama a bakina sai manzon Allah ya kawo bakin shi mai albarka sai ya kama naman ya kama rabi ni ma an kama rabi sai mu ja muna yi muna yi hakan nan sai in tsinka in haɗe in ci shi ma ya tsinka ya haɗe kaga inda ake soyayya ke ba ma mai gidanki haka ba ku yin haka <laughs> Allah Allah ya muku albarka ana son mata ku dinga yi wa mai gidanku wato soyayya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato shiga aljannan mace shine ta faranta ma mijinta rai ta kwantar mishi da hankali in ta yi haka nan to yanzu ga annabi isa ɗan na maryamu yana tsaye yana tsaye dukkan annabawa suna zaune me faru tini sai ya ce wato zan iya halittar wato tsuntsu wato sai ta zama wato sai ta kasance wato na laka amma sai ta kasance wato tsuntsu sai a hura mata rai wato sai ta kasance tsuntsu malaman tarihi sun faɗa sun ce annabi isa ya taba halitta musu gemage domin gemage waɗansu suna ganin ta baki take ci kuma take tika tana kun gane ta ko kuma ita wahalhallen dabba ne wato kun ga da kafa take kamawa take shan take abin nan in nazo lissafar dabbobin da aka haramta a kashe su ko a zage su akwai dabbobin da ba a so ka zage su to in nazo zan yi lissafa zan yi bayanin jemage ku bi ni bashi saboda haka sai yace sai na halici wato tsuntsu sai ta kasa aka hura mata rai amma da izinin Allah next same kuga annabawa suna zaune yana faɗan kwalitin shi yana faɗan matsayin shi saboda annabawa tun da ranar ne aka yi daddazon annabawa kowa yana faɗan wato adireshin shi da abin da Allah ya masa sai ya kuma ni ina warkar da kutare da makafi duka wato wanda aka halicce su da ciwon kuturta ko wanda aka halicce su da ciwon gurkuntaka